'yan makarantun ne idan za a bi makarantun nan a zamna da mallamansu a faɗakar da su a lura da su a ce ana buƙatar wata yana buƙatar ƙarfin gwamnati ɗan ƙarfi haka na cewa ba wai ƙarfi na soja a bugi mutum ba ƙarfi na na na a san akwai authority an ce maka ga sharuɗa an baka zaka kawo ka cika kafin ka buɗe wannan makaranta to ina iyayen yara a dinga kawo musu abinci ba mu yadda da ganin su tasha ba ba mu sai da ganin su gidajen da babu kyawu ba kowane gida suwa suka yi ba mu sai da ganin su bakin coci coci ba ba mu yadda da ganin su ina iyayen su mi su saman musu a kai santoci na koyar da sana'a hannu wajajen su sai a ce to kowanne da wanda ya ɗinkin hula da wanda zai zuwa ya koyi faci da wanda zai zuwa ya koyi kafinta da wanda zai zuwa ya koyi kaza kaza sai ku tsayar da yanzu misali mutane ana rainawa yanzu misali yanzu nan muna magana bara amma babu wanda ke bara a nan kaga ɗaya daga cikin matsala kenan misali za a ɗauka a tafi inda su wa'ancan mutane mallamansu kuma a shigo da gwamnati a shigo da mutane masu daraja a zauna a tattauna zai yi a samu maslaha a samu ragewa in aka samu ragewa da yawa suka daina to sauran ana iya amfani da ƙarfin soja a kama su amma in suna da yawa haka to sun wa hukuma yawan a tunkare su amma dai lalle duk wajibin mu ne mu yi ta wayar da kan al'umma don ne tsaya muka daɗe muna yi domin muna babu zakatul fitr ne sannan kuma wannan matsala ce take da alaka da zakatul fitr ita an shar'anta ta ne domin a bai bara Mm. Mm. wasu in ka santa za ga suna suna ga malaman suna ya kammala dai sannan wannan shine sannan

sauran da sauran da ainihin su sun fahimta eh, wannan son rai ne eh akwai masu son rai waɗanda su ɗiyansu ba su yadda su yi baran mafi yawan su ɗiyansu na da manya-manyan jib-jib ma wasu suna hawa manyan jib da bakin madibi amma an zo maganan bara sai su ɗaure ma bara gindi saboda suna ganin akwai wasu mutane da ba su son bara su suna yaƙa su ne irin yaƙa ta ta bambanci aƙida kaga abin da malam yusuf ya ce yanzu misali ɗaya daga cikin mafita ne babba shi yanzu yana da almajiran sun kai ɗari amma babu fita ya bara in ka tafi saboda mai saboda kawai ya fahimta ne ba wai saboda shi yana da arzikin da zai ɗaukar na kawai fahimta ce kwakwalwa ce kawai don yana da saiti ne so matsala yanzu ana magana bara yanzu misali ga munan muna magana bara amma nan babu wanda yake mabaracin babu wanda yake da almajirai in ba shi ba shi kuma dama ya fahimta tun kahin yanzu to da a ce mallaman ne aka tara a ce dunnan mallamai masu makaranta ne kuma kowace makaranta an ɗauki mutum uku da mallan da ko wani mataimakin mallan wanda ke kama mai da wani cikin iyayen yara ko kuma bayan an yi haka an samu iyayen yaran dukkanin nan wanda ke da ɗa bara ne a ce duk wanda ana yana da ɗa sai a fara ya kasance a ɗaya musu orientation a nuna musu illa a ɗauko musu hotuna a saka na ƙasƙasci na inda wasu ma suka mutu suna bara na abubuwan da ake a yi musu a yi orientation na kwarai a yi musu da za a rage ba duk mutumin da yake cikin bata bane yake cikin bata domin haka yake so wani kawai rashin ganewa ne wani kawai bai fahimta bane kamar da kuma wani kawai bai fahimta bane yanzu na gani a facebook wani video da wani almaji malamin almajirai yake dauri yake azabtar da su har guda ya mutu saboda azabtar suwa har guda ya mutu saboda azabtar suwa in ka ga inda yake sa su kamar sardine kuma kamar gidan yari irin wannan ƙarfin na gidan yari yaro ne latti ne ya yi komi ya yi ya ba shi kashi sai da ya mutu bayan ya mutu aka kira 'yan sanda da 'yan sanda suka zo abin ya burge ni shine malamin yana musu magana suna ba haka malamin yana magana 'yan sanda yana faɗin wani labari daban yana so ya kare kai ne suna wallahi ba haka bane wallahi ba haka bane su ɗaliban to kaga menene kaga su kansu cikin kangi ne suke wannan abin yanzu da wannan makarantar kaje tuntuni aka same su aka yi ma kaga aka tara mallama aka yi musu ka a tsaya nan sai a dinga biyar su kuma makarantar su a ce to gwamnati ta aiko ta gwamnati ta aiko aka hada da majalisar sarkin musulmi to kowa saranda yake yi a ce majalisar sarkin a taho da wani dogari mai kayan nan kala da kala kala daban-daban hmm. hmm. sai a zo da su sai a zo a zo a zo da shi a tsaya sai a yi almajiran su orientation a nuna musu illa da komai da komai sarkin musulmi zai yi haka ya fi kowa faɗa da bara da kyamar bara ba shugaban siyasa ya zuwa je su yi addu'a ko alama shugabannin siyasa bokaye suke so masu daga tasbi ta tsaya amma makarantar allo ko kula da su ita ba su yi ba su ko tsari su suna gudun su taba ta ne domin wa'ancan manya su ce musu su yi musu magana ko kuma saboda rauni akwai masu taba su yanzu misali yin kaduna ba an hana duk waɗannan abubuwan kuma na baka isa ka hito ka baye ba suna da duk mallamai amma mallaman da suke da su su ne da ke rike chesbi waɗanda su waɗanda mallaman ke rike chesbi ta tsaya saka ba ruwansu da waɗannan ƙananan albajirai su tasu sana'a business daban ne waɗannan da ke yi mafi yawan su kamar yadda malam Yusuf ya faɗi rashin sani ne kawai wasu su su ma san me daidai ba kuma haƙƙi ne na gwamnati ta wayar da su ta san me daidai to ana magana game da bara mafi yawa ku ake wa mafi yawan mu ake wa jama'a su wancan bai facebook ko rediyo bai da bai da talabijin kuma duk wani orientation an yi cikin rediyo da talabijin malisar Ɗinkin Duniya a 2005 tana faɗin cewa cikin matsalolin da ake samu a Najeriya na abin nan shine poor targeting of beneficiaries. Mutumin da ya kamata ya samu ko ne sai zan ba shi ya samu ba. Faɗakarwar wanda ya kamata ya samu sai zan ba shi akawa ba. sai an tara wasu mutane daban yanzu in za a yi magana game da shaye-shaye da illolin shaye-shaye mutanen kwarai ne kirki wanda ba shaye-shaye su ake tarawa <laughs> ana yi musu magana inda yan shaye-shayen ake tarawa yanzu ana magana game da almajirci su wa'ancan suna can mallaman su waɗanda ba su ma san local government ba local government su ba Allah ɗaya sai iyakar su waɗanda ba su ma san local government ba local government su ba Allah ɗaya sai iyakar su to ba cewa akai wai aje a tsananta musu ba ko addu'a suke ma wa'annan mutane kasance wa'annan mutane su yi musu orientation ko cewa aka ba an sa addu'a kowa ai suna da hankali ba addu'a kowa sai wanda bai sallah ba an sa addu'a kowa sai wanda ke cikin wannan kaskasci yana bara sun san ba haka bane su ce muna son mu maishe ku mutanen kwarai ne muna son ku ƙara abin ba mu hana karatun Qur'ani ba ayin addu'a za a yi karatun Qur'ani da suke ke sa karbi addu'ar su sallah da ibadar da suke so muna son mu maishe ku better people ne kawai ya kasance kun samu fahimta abin da addini wallahi da yawa za a magance a hada a samu majalisar sarkin musulmi a samu shugabanni na siyasa ba kala ɗaya ba ne akwai masu yanzu ko area boys akwai inda ba su iya faɗa da area boys akwai masu iya faɗa da area boys yanzu ko kaza akwai duk daban-daban ne kowa yana nashi policy ba kowane ne ba policy policy ne ɗaya a samu a hada da wasu waɗanda za su iya volunteer wasu NGOs a ce a fara kowace local government a fara da makarantu guda goma kacal kuma a diba makarantu da suka fi yawan almajiran nan wanda suka fi yawan mutanen sai zan ce orientation din illa bara yanzu ba cikin rediyo za a yi ba yanzu ba cikin facebook za a yi ba masu baran nan ba su facebook masu baran nan ba su sauran rediyo ba su da shi amma za a fara haɗa mallamansu mallami goma kun taho an gaya muku cewa to ga abin da ya tara mu kaza kaza an samu su projector an nuna musu inda wasu yara suka mutu inda wasu yara suke bacci inda wasu yara suke kaskasta an nuna musu inda wasu yara suke sai an wa abin shiri na kwarai wallahi zai shige su ya danganta sai ya shige su cikin zuciyarsu abinda bai kai haka ba ma an yi ya shiga wasu mutane in an ka tara goma allah kalla sai hudu zuwa biyar zuwa shidda sun tafi da niyyar cewa ya zasu su babbaran nan to ba nan za a dakatawa ba sai a ce kuma an samu muku alternative ga hanya kaza ga hanya wani da yawa yana abu kaza saboda bai da alternative hankali ne bai bashi cewa ga wani strong alternative sai a je cewa kuma za mu zo makarantar ku muna buƙatar iyayen yaran nan ko kuma za mu zo makarantar ku su almajiran ana buƙatar a yi musu a nuna musu illa kuna lalata ɗan ga kai fa yanzu kana iya zama gwamna nan gaba kana iya zama babban mai kuɗi amma kaga inda aka mai da rayuwarka kaga musulunci ya hana kaza a ta fashi labaran wasu da suka yi kaza a ɗauki hotunan wasu inda ake karatu makarantun tunda akwai irin makarantun nan duniya a ce kun ga irin tsarin da aka yi mi zai sa a yi kaza a yi kaza a yi kaza Kun san bambancin arha da tsada ba yawa ba ne kawai wani abu ne mai kawai tsari ne wata ran wata inda kake zuwa kashe wata naira goma ashirin da za a gaya maka na ganin kai wancan abu yana da daɗi yana da tsada sai naira hamsin wani kawai ke bukatar gaya ma naira goma sha biyar da kake kashewa suna iya baka irin wancan kai ne abba sai da kake amfani da kuɗinka ba su yana bukatar kowane matsalar almajirci ta shafe kowa ne babu wanda bata shafa ba cikin al'umma in babu wani naka na yi mutanen ku ne dai duk inda aka je za a ce mutanen ku ne ke yi sannan kuma al'umma ne sannan kuma su ke lalacewa su koma duk abin da ake so su koma ni da nake faɗa haka ni na yi kaza ni makarantar da ne karatu makarantar da almajirai ne ciki kuma unguwar da ni taso duk makarantu almajirai ne babu guda cikinsu yanzu da yake iya koyar da ahalari babu guda cikinsu yanzu da ya zan wani abu mafi girmansu shine wanda ya koma malamin 'yan siyasa wanda ni sani wanda da mun yi karatu da shi muke tserar karatu sadda muna karatu yanzu kawai abin da yake a iza shi umra ya je ya yi addu'a to shi ne ya zama relevant to karatu tunda yanzu in zaka saci dukiyar jama'a zaka iza shi maka addu'a ka samu tunda ishu din addu'a ne makka ne shi ne ya tsaya relevant to karatu amma wasu sun zama masu kuɗi ma suna ta suna kasuwanci wasu suna nan suna kasuwanci a gari sun zama masu kuɗi akwai almajirin da tare da shi muka tashi tare da shi muka yi wasa tare da shi muka yi komai ya taho 2003 ya koma lagos tuntuni tuntuni tun muna secondary school ya koma lagos ko bayan mun gama secondary school ya koma lagos ya dawo wajajen 2003 ya dawo da sarƙa ga wuya da irin manyan zubban nan ga hannu da jeans in nan lokacin wanda yake ana sa kawace guda uku ciki ka gane guda take a biyu kasa yana kai yana waye ya dawo saboda mun saba da shi aka yi ta mamaki wane kaza kaza kaza ya ce china yake ko japan yake ko ina ƙarya yake lagos yake yadda ya zauna wani ya ba shi ɗaki ya kwanta ina abokina da aka tashi sallah asuba shi da bai bara ba makaranta ba makaranta guda suka yi ba amma makwabta suka yi ga gidansu ga makaranta shi na zuwa wata makaranta nan kuma wannan makaranta ake. sai ya ta sai sallah asuba yayi ta sai kita shi sai ta yi sallah ya ce da Lagos ya zo jiya kila ya gaji bari ya bari bai tashi ba sai karfe tara ya tashi ya ce wani na yi ta shika kai sallah ce shekara ta biyar wala ban samu huska ta ruwa da sunan sallah ba sai ce wala baka kuma kwana ɗakin ga <laughs> wala baka kuma kwana ɗakin ga ba don haka da jawo ka ga jiki ba ba don haka ba kaga irin wannan lalacewa da yawansu sun yi irin wannan lalacewa fa most successful among them su ne suka zama 'yan kasuwa shi ne most successful among them dakta baran ga kamata ya lokacin da aka magana a harba shi kamar kashi uku yake mhm. akwai wanda mutanen kawai ne kamar da malamin su ana kawo su da su ne su yi karatu mm. da kawai aka kawo su mm. amma uwayensu ba su ba su kuɗin da za su ɗaukar responsibility ɗin su har su kare katon su hmm. za su yi bara abinci cikin gari in za su yi bara hmm. in an samu abinci a kuma a karatu akwai kuma cikin almajiran da aka da kawai in sun tashi da karatu za su je cikin kasuwa su kama bara hmm. bara kuɗi akwai kuma masu irin wannan masu lura ta musamman su masu jiya su hake da sunan gurmu na ko makawo na ko wani abu mai kwana haka ce su gura su kai abin da Mm. Mm. kuma ta lokacin da aka bayani a yi wannan ba kashi uku ba ɗaya ne akwai wanda bai da duk wannan nakasa kuma yana bara akwai wanda bai da nakasa komi lahiya ta lau yake kuma yana bara daga waje zuwa kashi in zaka kasa su kashi kashin suna da yawa sannan duk waɗannan da ka faɗi babu mai hujjar bara babu wanda ke da hujjar kawai yayi bara don mai uwaye ne sun san lokacin noma fa komawa suke su yi noma ya san ya koma yayi noma bai san ya zo da abin da zai ci ba

na yi makarantar allo amma malamin da da ne karatu wajen shi yana da ɗalibai bai ɗaukar ɗalibai su kame shi kuma gona yake da su za su je su yi gona duk abin da aka ci a gidan shi almajiran shi shi suke to kaga inda za a ce wannan tsarin babban malaman han makarantu su din a ce sai an taro su wani abu ne mai wahala wani wallahi ka ce ko ka kira shi su dubu ya zo taro ba zai fita to wannan shine fa'idar shigowar gwamnati eh. in aka ce sarkin musu daga majalisar sarkin musu na tahowa za su yi da gudu suke tahowa daga Allah sai saki musulmi sai annabi Muhammadu sai shehu da hudu gare su haka yake ka gane ko gare su haka yake ana cewa wani mai wannan dogarin nan ya fi aya goma da za ka karanta ba su kuwa abin da za da an ce daga sarkin musulmi ne su har yanzu har yanzu da yawan su yadda suke doka ba su doka wani gwamna ko wani an ce sarkin musulmi ne shi kinan magana ta ƙare shi ne fa'idar shigowa authority ciki hmm, jazakallah khairan kan mu mun dai fahimci abin da ke ne mu ji gaba hmm. karanta mu da babu